أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن كام يوشدا قوت الربيع الآخر في جراء النبي صلى الله عليه وسلم هليل نبيه بلا أربع إن الله كما يو أكو قوتا شابي ميلادية دبوبي دبوم شا ترى أن مسلا سينام مصدر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه domin ci gaba da karatu a cikin littafin at-tafsir al-iraqiyya fi al-a'mal al-qalbiyya wallafar shaykh al-islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi wannan zai zama majalisun mu na 52 insha Allah malam ibn Taymiyyah yana bayani akan alamomin soyayyar Allah waɗanne alamomi ne ake kalla a tabbatar da cewa bawa masoyin Allah ne yana mana bayani akan cewa jihadi wato kokari domin ɗauka addinin Allah yana ɗaya daga cikin alamomi manya-manya na gaba-gaba daga cikin alamomin soyayyar Allah maɗaukacin sarki da bawa yake duk lokacin da kaga musulmi a tsaye yake wajen ƙoƙarin yadda zai ga addinin Allah ya sama da ɗaya daga cikin hanyoyi mabambanta waɗanda ake ɗaukaka addinin Allah da su to wannan alama ce ta cewa wannan bawa masoyin Allah ya kama da ayoyi da suke tabbatar da haka shine ci gaba da cewa ta'ala وقال تعالى في allah المحبين sarki ya faɗa a game da sifar al المحبين masoyansa al-mahbubin waɗanda su ma yake son su an sha mana bayani cewa dini akwai al-muhibbu akwai al-mahbub al-mahbub shine wanda ake so shadaɗi ke akwai al-muhibb shi kuma shine shaguya mai so kenan ba dole bane ka zan kana son wani shi ma ya san yana son zai iya yiwuwa ka zama kana son wani amma shi bai son ka shi yasa ake ruwaitowa daga rabi'atul adawiyya rahmatullahi alaiha take cewa laysatil mushkilatu an tuhibba Allah lakin al mushkilata hal yuhibbuka Allah ba matsala ba ce kace kana son Allah amma Allah na son ka zaka iya cewa da baki kana son Allah to amma ka samu matsayin shi ma Allah ya soka to shine nan sai malam ibn taymiya sai ya ce sifar waɗanda suke son Allah kuma Allah yake son su me Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'ib Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani wannan gargadi ne mai ban tsoro gargadi ne mai ban tsoro Allah madaukakin sarki yake mana cewa in duk mu nan ba za mu taimaki addinin Allah ba to Allah ya ga damar ya halicci wasu halittu na daban waɗanda za su zama sun bauta masa sun yi ma addininsa aiki to da ka duk ranar da ka janye hannun ka ce kai ba za ka taimaki addinin Allah ba kanka ka cuta duk ranar da kake yin aikin addini sai ka bari to ba Allah ka cuta ba baka cuci addini ba kanka ka cuta abin daɗi shine a ce ka rayu kana ma addini aiki kuma ka mutu kana masa aiki to wannan shine abin da ake fata ne addu'a wata bit aqdamana ya Allah ka tabbatar da digadigan mu kada gaza ya Allah ka kai mu har mu cika akan addinin Allah nake kuma shi nake ma hidima shi nake ma aiki amma dan ka fara ka bari wannan kai ka cutar da kanka baka cutar da kowa ba mun gane to shi ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani Allah ya kira mu gabaki ɗaya. tun daga sahabbai na Annabi sallallahu alaihi har zuwa musulman ƙarshe da za a yi duk wanda ya imani da Allah nan ya shiga ciki me Allah ya ce man yartadda minkum an dini duk wanda ya rinda ya ba addinin sa ya daina musulunci aiki ko ya ce shi ya ban musuluncin ba mutum ya ce ya ban musulunci saboda kila an bata mushi rai ko wata bukata da yake da ita a cikin musuluncin ba ta samu a gare shi ba sai ya fusata ya ce to ya ban musulunci shine ridda fa sawfa ya'ti Allah to Allah ya kusa zo da ƙaunin da wasu mutane in kuka yi haka kuka yi ridda kuka ki ban addinin Allah to Allah ya fi sai ya kawo wasu mutane ya halicce su yuhibbuhum kaga matsayin farko ke Allah na son su Allah na son su wa yuhibbunahu kuma su ma suna son Allah kaga shi yasa sai ya ce ne fi sifati al-muhibbin al-mahbubin sifar waɗanda suke son Allah kuma Allah ke son su idan musulmi ya ƙi bin addinin Allah ya ya yi ridda ya ce ba kawai shi addinin Allah to ba zai cutar da Allah ba kan shi ya cuta shi ya asara shi ya taɓe domin Allah maɗaukacin sarki zai zo da wasu mutane na daban a azillatin alal mumini za su zama masu sassauci masu kaskantar da kansu ga 'yan uwansu mummanai ba sa ma 'yan uwansu masu imanin girman kai daga cin alamar kai masoyin Allah ya zama ba ka yi ma ɗan uwanka musulmi girman kai abinda ake ce ma girman kai mazu sama da kansa ya fassara girman kai ya ce batsarul haƙƙi wa zamƙun nas abinda ake ce ma girman kai shine batsarul haƙƙi take gaskiya ba wanda ya isa ya faɗa mu ba wanda ya isa ya faɗa ma mutum ya ji wa gamkun ne da kuma rena mutane mutum ya samu waɗannan sukukun guda biyu to ya zama mutakabbiri ya zama mai girman kai na farko ba za a masa gyara ya karɓa ba na biyu kowa a wajen shi walakantacce shi shi ne shi duk wanda ba shi ba to ba kowa ba ne to mummunai na Allah ba su da wannan sifa azillatin ala almu'minin suna kankantar da kansu ga ƴan uwansu mummunai ba sa girman kai amma a gefe guda a izzatin ala kafiri. amma masu nuna izza ne masu nuna izza ne ala da kafirai dama Allah madaukaki ya ba su wannan walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina izza abin da ake cewa izza shine girmama kai sanin mutuncin kanka da ba a yadda ka walakanta kanka ba shi yasa ai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce idan musulmi ya haɗu da kafiri a hanya to a ka'ida sai dai shi kafirin ya ba musulmi hanya ba musulmi zai ba kafiri hanya ba ita ce ka'ida amma nan ana maganar musulman da suka zama musulman gaskiya ne amma musulman da ya zama ba musulman gaskiya ba mai zai ba zai samu wannan matsayin ba to kaga siffar suke sannan siffar su ta gaba na fi sabilillah suna yin kokari akan hanyar Allah domin ɗaukaka ta wala ya yakhafuna law matala'ibin sannan ba su jin tsoron zargin kowane mai zargi duk wanda zai zarge su in su kadai za su bauta ma Allah in su kadai za su igiya Allah sun yarda ba su neman yarda fulanin wa illa wani da wance da wani su yarda da su ko kasu yarda da su ba abin da ya dame su ranar da ka ce mutane kake son su da kai ko ba wahalalle ka ba kai za ka mutu ba wanda ya yarda da kai إذا رضيت عني كرام عشيرتي fala zala gabbanan alayya li'amuha wani mawaki yake cewa idan danginsa na kirki suka yi da shi to tsinannu kuma daga cikin danginsa suna nan ba za su yi da shi ba haka in ka fi shi yankar in ka nemi yadda lalatattun to kirkin ma ba za su yi da kai ba riban nasi ghayatul la tudrab Yadda mutane wani irin abu ne mai nisa da ba wanda zai iya riskarta ya ke gare shi من ذا الذي ترضى سجاياه كلها أفالمرء نغلا أن تعد معايبه waye a cikin mutane gabaki ɗaya kowa zai yi da shi ubangijin halitta subhanahu ta'ala shi ya halicce mu abincin shi muke ci iskarsa muke shaka ruwansa muke sha yi mana ni'ima yi mana ni'imomin da ba za mu iya tsirga su ba amma ba mai wasu ba da shi ba to sai kai ne dan adam zaka ce zaka ne biyan wani so daga kana yin abin da ka san ga shi addini ne amma kana jin tsoron wani ya fushi da kai ko kuma wani abin da yake baka ya daina baka ko kuma aikin da kake yi ya sa a cire ka ka zama halakaki baya iya maka komai kun ga wannan shi ne da ka siffar masu yi Allah maɗaukacin sarki jihadi su ne waɗannan siffar masoyan Allah waɗanda Allah yake son su kuma su suke tsaye shi na fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im suna yin kokari akan hanyar Allah daga ta daukaka wala yakhafuna lawmata la'im ba su jin tsoron zargin mai zargi duk wanda zai zarge su ba su damu ba ba sa neman yaban wani ba su jin tsoron kushewan wani Allah kawai suke son ya da su ranar da ka sa kanka a zuciyarka haka to za zauna lafiya amma ranar da kake san wane ya yadda da kai wancan ma ya yadda da kai to ba za ta taɓa yadda da kai ba kuma billahi lazi la ilaha illa hu in sun yadda da kai da baki ne a zuciyarsu suna jin haushin kai amma in dan Allah suka yadda da kai to sai idan ka nemi yadda Allah idan ka nemi yadda Allah sai Allah ya yadda da kai sai ya sa kuma mutanen arziki su yadda da kai su ko mutanen banza dama ba za su tsaye da kai ba shi ke idan ka so Allah sai Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku su soka a gaba gaba shugaban mala'iku mala'ika jibrilu alaihi salam sannan idan ya yarda da kai sai ya zo wajen mala'ikun sama ya ce ya ku mala'ikun Allah Allah ya ce bawansa wane yana son shi ni ma ya umarce ni in so shi kuma ya umarce ku kuma ku so shi Mazan sama ya ce ne fa yuj'alu lahu alqabulu fil ard sai Allah ya sa mutanen kasa na kirki su yadda da shi su so shi su karɓe shi amma lalatu suna da za su yadda da shi kaga shi ne wannan shi ya sa manzo Allah ta sama ya siffanta sayyidina Ali radiyallahu anhu da wannan sifofin lokacin da aka je za a tafi aka zo yakin haiba. kowa ya yi fatan abinda manzo sama ya faɗa a ce inna ma shi ne zai tabbata a gare shi an zo ana gobe za a fara yaki ba sa walakantar da kansu a gaban kafarai yanzu shi ne juya shi ne halin da muka yi yanzu duk shugabanninmu shugabannin kasashen musulmai gabaki daya a kalli yadda suke idan sun je gabanin shugabannin kafarai ya suke shukara fara'isuhum suna magana a gaban su naman jikin su na rawa yadda ka san masu ciwon rawan jiki suna jiran su faɗa musu su ce ku yi ku yi suna jiran su ce musu har ku yi su saboda an juya an juya ta tafi gaban kafarai haka za ka gan suna rawa ishuwa gabanin kasashen musulmai yau idan suka tsaya gaban shugaban amerika donald trump to kowa yana ji shi gwamna ne a ƙasar shi donald trump shi ne shugaban duniya kuma zai ba su ya ce musu abu kaza za ku yi shi za su da mun juya mun lalace masu kaɗai ba har da mu saboda kamata kunu yi walla alaikum yadda kuke haka ku za su zama duk ƙasashen musulmai haka muke ne kaga an juya Allah ya ce a azillatin alal mu'minina a izzatin alal kafiri mu kuma yanzu mun zama ne a izzatin alal a azillatin alal kafiri kuma mu musulmi muke makasama amma kafirai ko kakas muna jin su sun isa suna magana da isa a gabanmu mu ko muna jin ƙasƙanci wannan kuma ya tabbata abinda manzo Allah Allah madaukakin saki ya faɗa sai da ya tabbata lokacin da aka yi yakin Qadisiyya yakin da aka yi shi ya zama sanadiyar rugujewar daular Farisa ya faru المغيرة بن شعبة رضي الله anhu lokacin da sa'ad ibn abi waqas ne tura shi je magana da rustum rustum a lokacin shi ne shugaban sojojin farisa gabaki ɗaya kamar yanzu misali a najeriya ka ce burtai Shi ne shugaban kuma a lokacin suna jin duniya take mulki al-mughira ibn shu'ba da ya tafi su tattauna sai ya kalli kujerar rustum tana da fadi sai je zauna a kai shi ma ga rustum anan shi ma sai zauna a kai aka yi mishi ta fadawa suka mishi ta ya ce to me dan na zauna a kusa da shi sai da na zauna a kusa da shi ba abin da zai tsina namun ba zan kare ba sannan ni kuma da ya zauna kusa da ni ba zai cuta ba wajen zama na nema na gaban ga wajen zama ba na zauna kusa da shi da kani na jin na zauna a wani waje ne daidai da in zauna Rusu ya ci a kyale shi suka tattauna suka tattauna suka tattauna suka tattauna ya ji maganganu masu fasaha daga sayyidina al-mughira ibn shu'ba yace to kaje na ji a sake turo wani da aka je sai aka turowa sai aka turo rabi'i ibn amir shi tun da ya shigo ya cire takalmi ma daga fadar zai shigo fadar rustum ya cire takalmi dama ya zo da mashin shi a hannu yin amfani da mashinsa yana cacca kama, kilisa da shimfiɗar da duma da aka sa a fadar rustu ya zo tsaye a gaban shi rustu ya ce a tambaye shi wai su ne suke su wai mai suka zo yi yace inna qaumun akhrajana Allah linukhrij ibada Allah min ibadati ibadillah ila ibadati Allah wahda shi mu ba wasu mutane bane mu mutane ne da Allah ba wasu mutane bane tan mutane ne da Allah madaukaki saki ya fitar da su domin su tsamo mutane su daina bauta ma bayin Allah su da su bauta ma Allah a daina bautar da mutane abinda musulunci yake koyarwa ce ka abauta ba kowa je Allah domin bauta ma wani ba Allah ba kaskanci ne da wulakanci ba wanda ya cancanta abota masa sai Allah wannan da'awar musulunci kenan kai tahrimun na min zullatil ubudiyyati li ghayri kamo mutane su daina kaskantar da kansu ga wasu bangaye su da su bauta ma ubangiji shi kadai shi kadai cancanta a kaskanta a gabansa to kaga lokacin musulmai suna musulmai ke musulmai suna musulmai su faɗa a ji to kare shi ne adillatin alal mu'minina a izzatin alal kafir sarki sarki sarki ma'amu a al billah yana da kurakuransa da yawa amma daga cin alkhairansa da tarihi ya tabbatar yana zaune yana zaune a Baghdad yana shugabantar musulmai aka zo aka ce ga wata mata can a amuriya wani gari ne a abin nan a daular rumawa amuriya aka ce wata musulma ta shiga kasuwar yahudawa ko kiristoci ke shi nan kawai wani kirista kawai shi ke ne ke mata zani zanen ta ya cire ta yi magana kuma ya kwasa mata mai ta ce wa mu'tasima ta ce wa zai kai tsinkana wajen shugaban mu musulmai mu'tasim wani musulmi ya zo cin kasuwa ya tafiyar watanni uku tun daga amuriya ya ce sai ya je ya faɗi wannan wadakancin da aka ma musulman fara ɗaya sarki ma abu sarki almutassin billah wannan ya jawo sai da almutassin billah ya zai fata-fata da garin amuriya bai musulunta musulunta wanda ko ba zai musulunta ba a mai da shi bawa kuma garin amuriya ya zama na musulmai kaga shine wannan azillatin alal mu'minin a izzatin alal kafirin yujahidun fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'in to Allah ya yabe su da wannan wa la yakhafuna lawmata la'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi duk wanda zai faɗi wani abu akan su wanda sun san ba haka Allah maɗaukacin sarki yake nufi ba to ba za su damu ba fa innal mahabbata lalle soyayya mustalzimatu lil jihad tana lazim kama mutum ya kokari akan addinin Allah in ka ce kai masoyin Allah ne to za a ganka a tsaye kace wajen kokarin yi ma addinin Allah aiki gwaggwadon damar da Allah ya baka jihadin nan an sha mana bayani ana yin sa da ilimi yanzu a duniya da shi ake yi ma duk jihadin da za ka ce za ka ba musulunci yanzu bai wuce na ilimi ba bai wuce na ilimi ba ka rubuta littafi ka yada yanzu a duniya sai wani malami ya rubuta littafi da yare ɗaya sai a ɗau littafi a fassara shi da yare ka 60-70 na duniya ya shiga ko'ina a karantar da musulmi a karantar da mutane su san musulunci ana jihadin nan da dukiya wanda shi ne ma yanzu suke haɗa da na ilimin yake neman ma ya fi na ilimin ƙarfi tun da akwai mutanen da aka je ba ilimin za ka karantar da su ba a su suna buƙatar wani abu ne na duniya abin duniya suke buƙata a ba su kuma su shiga musulunci suna da buƙatu a rayuwa da wannan bukatun nasu za ku toshe musu sai su shiga musulunci shi ne batun da muka yi kwanakin baya na waɗanda aka ce ga sunan sun yi layi ana raba musu dubu biyar biyar a cikin ambulaf ana mai da su kiristoci sai ka tambaya ka ce to ina musulmin da shi kuma ya zo yana raba dubu uku uku ko dubu biyu dan a shiga musulunci kai ma ka tafi wajen waɗanda za ka raba musu kuɗi su dawo su shiga musulunci mana ba su hutu za ka yi ba akwai mutanen da suna na riga wallahi riga suke bukata a ba su rigar nan ba sabuwa ba wallahi za su shiga musulunci riga za ka ba su shiga musulunci su nawa aka je irin ƙauyukan nan waɗanda ba musulmai ba waɗanda ake ce musu maguzawa sarkinsu a ba shi riga malin da ya ciki bayan an da da'awa an karanta da shi ya musulunta ya fito ya ce to jama'a zaman wa kuke a garin nan da a ce zama na zaman ka muke ran kai dade ya ce to na shiga wannan addini kuma wanda ba zai shiga gaban mun gari ba shi kadai ya musulunta amma duk irin sai an musulunta fa ina mutanen mu ake me muke yi a game da wannan Allah ba ya tambaye mu wallahi dukkanin mu nan sai Allah ya tambaye mu me muka wace gudunmuwa muka bada amma in ka taɓa ba da gudunmuwa akwai waɗanda suke zuwa kai ba za ka iya zuwa ba suna buƙatar taimako suna buƙatar gudunmuwa sai ka ɗauki gudunmuwa ka ka ba da ka ce ka su tafi to kai ma ka yi abin da za ka yi ka yi jihadi ba za ka iya zuwa da ƙafarka ba amma ka taimaka ma waɗanda za su tafi da ƙafarsu sai amfani da ƙwaƙwalwarsu sai amfani da lokacinsu sai amfani da damar da Allah ya ba su ta ilimi shigo da waɗanda ba su shiga musulunci ba su shigo da su ciki kama da gudunmuwa a nan zariya da muna da wannan ƙoƙarin za ka ga matasa an zo duk sati wasu su tafi kudancin zariya wasu su tafi gabashin zariya a ragabu sai wasu su je su kwana biyu sai ka ga duk fitar da za a yi an musuluntar da maguzawa da yawa kuma sai aka zama ana da tsari na in an musulunta da wasu sai a ɗibo 'ya'yansu a zo da sunan birni a koya musu ƙur'ani a koya musu sunna a koyar da su addini na san akwai lokacin da har gida suna da shi na sababbin musulunta ana koyar da su karatu amma da jininsu masu zafi ba zafi da jininsu ba da dukiya zafi akwai lokacin da sai ta kai mu matsayin ka abincin da waɗannan bayan Allah za su ci ma gagara kuma mu musulmai ga mana mu muka fi kowa kuɗi a duniya ba wanda yake musulmi kuɗi a duniya duk kuɗin duniyar nan na hannun musulmai wannan can kawai sun da sun da sun da sun da mu musulman mun zama ga kaman mu ga mu ga kaman mu ne shi yasa suke faɗa mana abin da suke da amma dukiyar duniyar nan tana hannun musulmai ne ba hannun Allah take ba arzikin da Allah madaukakin sarki yayi ya ba wasu musulmai su suke juya su kaga shine wannan na fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im to da kowa ya makan shi tunani wace gudunmuwa yake badawa akan addinin Allah madaukakin sarki ya sa hisabi ya tambayi kanshi a zuciyar shi wace gudunmuwa nake bada a'a ko ko sai dai ma in taimaka wajen rusa shi akwai waɗanda aikinsu shi ne su ya zaji su ga musuluncin nan ya yi ƙasa kuma musulmai ne Allah shi kyauta li'annal muhibba yuhibbu ma yuhibbu mahbubuhu domin masoyi yana son duk abin masoyin shi yake so wannan sharaɗi ne bai yiwuwa ka ce kana son wani amma kuma yana son wani abu kuma ka ce ba ka son shi wannan sha wannan batun bature yana da yana da sai yana cewa love me love my dog ahibbani ahibba kalbi shi bature wawa a wajen shi kare ya fi komai da ka yi taho da karen shi yana tafiya sai wani ya nuna shi sai ya ce i love you sai ce love my dog too ce ina son ka sai ce to ka so kare na ka haɗa soyayyar da kake min da soyayyar da kake ma karena in ce ba ka son karena to ni ma ba ka so na wai saboda bature yana son kare sai ce sai an so karen shi so da ka ba zai yiwu ka bashi soyayya ba ba ka so karen shi ba to duk abin da masoyi yake so to za ka ga masoyinsa ma yana son wannan abu a aikace haka tana faruwa a aikace mace takan sa mijinta ya so abin da zai so da na abinci matashi yakan taso a gidansa zai cin wani abu amma matar shi za ta koya mai ci ita tana son ci sai ta sa shi ya ci ko da bai so in yanzu mamashi mashi sai sai ce shi bai ci sai ta wajen mai indomi ko ba haka bane amma yanzu ya aure masoyiyar shi tana son wannan abin sai ta rike shi ma sai ya so kaga wannan a fili yake a aikace to haka yake ma a soyayyar da bayi suke ma ubangiji subhanahu wa ta'ala idan suka ce suna son Allah madaukakin sarki to duk abin da Allah yake so dole su so shartul mahabbati an tuwafiqa man tuhibbu ala mahabbatihi bila isyani da hul mahabbata فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك للإنسان وكذا وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان شرط المحبة أن توافق من تحبه على محبته للا عصيان شرط سويا كذا شيء دوان دكتي سنش أدأ أبن ديكي سو وتارد كتابة مصر فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما تحب ما يحب فأنت ذو بعتان أما أنت شيء كنا سنش كما كنا سابع مسا أكن أبن ديكي سو to wannan ƙarya kake kawai ka faɗa ne da baki Ke ce tuhibbu a al alhadidi. yanzu za ka kaso maƙiyan masoyinka Maƙiyan masoyinka ka ce kana son su ba za ka aina al ya aka akhi Ya ce ina soyayya take ya kai dan wani shaytan Ƙarya kake yi. in kana son masoyinka to dole ka so abin da yake so kuma ka ci abin da masoyinka yake ci to duk abin da Allah ta'ala ya ce yana so idan kana son ka shiga cikin fadar soyayyarsa to dole sai ka so abin da yake so sai ka ki abin da yake ki mun gane to shine wannan bi anna al muhibba yuhibbu ma yuhibbu mahbubuhu ka'ida ce wannan masoyi yana son duk abin da masoyinsa yake so wa yubghidu ma yubghidu mahbubuhu kuma duk abin da masoyin shi yake ki shi ma zai ki shi eh dole kai tarayya da masoyinka a komai in yana so kai ma kana so idan baya so kai ma baka so wa yuwali man yuwali fi sannan duk wanda masoyinka ya jibince shi yace yana tare da shi to kai ma dole ka zama kana tare da shi wa yu'adi man yu'adihi kuma dole kai gaba da wanda masoyinka yake gaba da shi idan masoyinka yace yana gaba da wancan to kai ma dole kai gaba da shi ita ce ka'idar soyayya fa hmm. hasbi min al-hubbi anni lima tuhibbu uhibbu عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب يتي عذب تغوى ذا من قبو لقي جائي تكيمه yi idan za a azabtar da kai saboda masoyinka to daɗi sai azab ya koma az azab azaba har abu mai daɗi sannan in aka nisantar da ni saboda kai to kusanci ne ni a wajena idan saboda soyayyar da nake maka sai wani yau gurgar da ni ya ce in tafi can nesa to ni kusanci ne a wajena shi sai ce hasbi min al-hubbi anni lima tuhibbu sai ne ce bal anta anta indi ka ruhi yace matsayin ka fa a wajena kamar raina kake akwai abin da dan adam ya fito fiye da ran shi shi ɗaya kake da shi ba rai biyu ko da kake jin balarabe wai yana faɗi yana cewa wai likisi sab'atu ahwa ƙarya ne har magana ne ana nuna cewa wai tana da tana da taurin rai ne wai magen rayukan ta bakwai haka balarabe ya ce bilkis saba'atu arwa wai mage tana da rai hudu saboda tsaurin ranta ne shine sai ce rai bakwai take da shi in ka bige ta ta mutuwa ta ka bige ta ta mutuwa to shine kawai sai balarabe ya ce bilkis saba'atu arwa wai mage tana da rai bakwai ɗaya take da shi ba wanda yake da rai biyu shi shine sai ke cewa an ta ingi ta ruhi kai a matsayin matsayinka kamar raina kake kai sai ya ƙara ma sai ce ban anta min ha ahabbu na fi son ka fiye da raina to soyayyar da ake son kama Allah kenan ka ba da ranka dan shi Allah ya ba mu ikon yin haka wa yarda li ridahu sannan kuma masoyi yana yadda idan masoyinsa ya yadda da wani abu wa yaghdabu li ghadabihi sannan idan masoyinsa ya yi hushi to shi ma zai yi hushi ya taya masoyinsa wannan hushin kuna ji ana faɗa mana ka'idojin soyayya ko to sai ka ɗauko wanda yake cewa shi masoyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ka sa shi a wannan ma'aunin shine wannan ka'idar abinda manzon sama yake so kana so abinda manzon sama yake ki kana ki abinda manzon sama ya da shi ka yarda da shi wanda manzo Allah sama yake son su kana son su wanda manzo sama yake gaba da su kana gaba da su to daga nan sai ka makan ka ma'auni ba bukatar wani ya auna ka da kanka za ka auna kanka sai za ka ɗauko kanka ka tsora kanka a kan sikeli daga nan sai ka kalli abin da sikeli ya nuna a lamba ina babban ya tafi ina ƙaramin ya tafi sai ka duba haka soyayyar da kake ma Allah madaukakin sarki kana son abin da Allah yake su? kana kin abin da Allah yake ki kana gaba da waɗanda Allah yake gaba da su kana hushi da hushin Allah in Allah ya yi hushi da wani kai ma kana yin hushi da wannan hushin da ita ce ƙa'ida yan uwa dukkanin mu ma'auna kanmu ka kalli wani ba da wani ake ba kai da kankani ni da kaina mu ɗaukan mu kanmu wannan mu rike auna kanmu domin so ta muna da wata damuwa in ana karatu sai mutum ya zata ba da shi ake ba hmm? to shi ne wannan wa yanha amma yanha an wa ya bima ya'muru bihi sannan ya rika umarni da duk abin da Allah ya umarni da shi alama ce ita ma ta soyayyar Allah kai umarni da abin da Allah ya ce a yi Allah ya umarni da ai kaza to ka umarci mutane su yi wa yanha amma yanha anhu sannan ya hana abin da Allah ya hana yi ta abin da Allah ya hana yi sai ma ka hana yi fa huwa muwafiqun lahu fi dhalik to anan ka dace da Allah kenan a soyayyar da kake mishi amma an ka faɗi kawai da baki kai ne masoyin Allah ne ni ina san Allah ha soyayya kowa zai iya cewa yana yi wa kullun yad'i waslan bi layla wa layla la takirru lahum bi dhaka ha wa kullun yad'i waslan bi layla kowa yana cewa layla tashi ce wai larabawa ne san ba balarabe duk wata mace mai kyau sai ce mata layla ko imru kai yana da layla layla laylansa ga sunan layla shi ne ba haushe shi kuma ce ‘yan lelako wadda aka fi so to kaga laila shi ne ce kullum ya daɗi wasnan bi laila kowa yana cewa laila tashi ce matasa ne suka haɗu ga wata budurwa nan mai kyau sai kowa sai yarka cewa shi zai aure ta wanta ma ta hini zan aure ta ta wacce ha wa laila la taqirru lahum bidaka haka nan kawai sai su shi kenan sai a kawo laila a kawo maka ita kawai shi kenan a sai ta ba da sadaki sai ta yi hidima kuma sannan sun ce ne ومن hasna a يصبر على bazli duk wanda yake neman ababe masu kyau sai ya jure wajen ba da kuɗi eh, mutum yana son mace mai kyau sai ya yi haƙuri wajen ba da kuɗi ko shi ne yasbir ala bazli to addinin Allah soyayyar da za ka yi ma Allah ba da baki kawai haka ake yin ta ba sai ka yi ne sai ka yi aiki domin addinin Allah ya ɗaukaka wannan ita ce alama babba daga cin alamomi na nuna cewa kai masoyin Allah ne wa ha'ula'i humul ladina yarda rabbu li ridahu irin masu wannan siffofin sune waɗanda Allah yake yadda da yadda su in sun yi da abu Allah ma na taya su ya ce ya yadda wa yaghdabu li ghadabihim sannan Allah yana yin hushi idan sun yi hushi irin waɗannan bayan Allah waliyan Allah kenan in ka taba su to Allah madaukakin ke yana hushi a makofin su yana taya su fushi yana taya su fushi kana faɗi sai faɗi wata mummuna kalma a game da su sai Allah ya fata fata da kai sai zama sai tarihin ka kakka taba izhum innama yaghdawna lighidahu domin sun samu wancan matsayin na Allah ya yana yadda da yadda su saboda su ma sun yadda da abinda Allah ya yadda da shi ne sai Allah ya taka musu wa yaghdabuna lima yaghdabu lahu sannan suna yin hushi idan Allah ya hushi su ma sai Allah ya taka musu sai ya zama yana yin hushi idan sun yi hushi in ka bata musu rai to Allah madaukakin sarki ya taya su fushi a sahabban manzo sama haka ta faru an sha buga mana misalai sa'ad ibn abi waqas radiyallahu ta'ala anhu sa'ad ya zo wata rana wata mata kawai ta kai abin da wani wani wani wani wani wani tsoho aka rubuto wasiƙa an sha ba mu wannan kissa sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu ɗaya daga cikin al'ashar al-mubashsharun bil janna ɗaya daga cikin mutum goma da Allah ya ba su aljanna tun suna da rai yana gwamna a kufa aka rubuta wasiƙa zamanin sai na aka ce bai iya sallah ba haka nan wasu shaidanu kawai kadangarin bariki suka rubuta wasiƙa suka ce wai sa'adu bai iya sallah ba sai da umar in aka rubuta wasiƙa game da gwamnoninsa to yakan gayyace su domin su amsa wannan abu da ake tuhumar su da shi so da aka kira na bin abi waqqas radiyallahu anhu karanta masa wasiƙa sai ya ce wallahi usalli bihim salata rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi irin sallar da annabi yake yake musu sayyidina umar yace hadha dhannuna bik yace ya aba ya aba muhammadi yace wannan shine zaton mu da kai dama ya kai abu muhammad amma duk da haka ka dakata aka dakatar da shi aka dan dakatar da sa'adu daga matsayinsa aka ce zauna a madina shi kenan sai aka kafa kwamiti a je a yi bincike a kan sa'adu aka shiga gaini duk mutane sai su ce wane ne ya rubuta wannan takarda ai mu ba mu san da ita ba a'udhu billahi subhanallah suka rantar da kansu har yan kwamitin sayyidina Umar za su fito aka samu ni shedanin tsoho sai kawai sai ya ce ah, duk ba su faɗi gaskiya ba tunda an ce dai dan Allah a faɗi gaskiya ni zan faɗi gaskiya laifin shi uku ne a wajenmu ba ma magana sallah ba ce innahu la ya'dilu fil qadiyya wa la yasiru ma as sannan wala yaqsimu bis sawiyya shi ai ai abu uku ne laifin shi azzalimin shugaba ne baya adalci in zai hukunci sannan idan za a tafi jihadi na musulunci sai ya shige gida ya ƙi zuwa sai ya tura mutane a kakashe su a banza sannan na uku wala yaqsimu bisawiyya in ya tashi rabo baya yin rabon daidai a faɗa masa a aka ce ga abin da tsohon ne ya faɗi ya ce عدي يا رب أما إنه قد ya allah يا الله يا يمن شري أبو uku. so da ka ya Allah ni ma ga addu'o'i guda uku a kan shi Allahumma tsawwil umrahu wa a'mi basarahu wa finhu fi dini yace ya Allah ga ukunsa can da ya mun sharri to ya Allah ni a wajen ka nake neman abubuwa uku game da shi ya Allah ka sa ya dade a duniya ya tsufa sannan ya Allah maɗaukacin sarki ka tashi ya zama ya makanci sannan ya Allah ka fitine shi addininsa duk waɗannan guda uku sai da suka faru da shi sannan amru ibn Sa'id ibn Nufayl amru ibn Sa'id ai Sa'id ibn Amr ibn Zaid ibn Nufayl shi ma ɗaya daga cikin al'ashirin mubashshirun lahum bil janna shi ma wata tsohuwa ta taɓa mishi ihu makwabcinta ne kawai ta fito ta ɗora hannu a kai ta ce ai sa'id ya cin mata fili sai sai yi ibn zaid ibn amr ibn zaid ya zo ya tambaye ce bai wa Allah ina na cin miki fili ce ya ka cin min fili ba shi nan shi ne da na zauna da manzo Allah su Muhammad zai kuma ya rasu yana mai yadda da ni in rasa abin da zan yi sai in zalunce ki in ban taimake ki ba zan in cuce ki ta ce ka cuce ni ka cin min fili sai kafa za ka kara ta ce ki ji tsoron Allah ki faɗi gaskiya ta ce ai wallahi ka cin min fili to shi kenan ce ya Allah ta min sharri din ta bata min suna ya Allah ka kashe ta a gidanta ka sa kabarinta a gidanta yake shiki sannan kawai tana ɗiban ruwa a rijiyarta sama ka ga tsohuwa na ɗiban ruwa a rijiya ai da damuwa kawai tana ɗiban ruwa kawai shi ke nan tsindin ta faɗa rijiya aka kira 'yan kwana-kwana suka yi suka yi suka yi suka kasa fitowa da ita kawai zaune ce a kawai a ɗibo yashi kawai yashi kifa ka za a rufe rijiyar aka rufe lalatatta a ciki kaga su ne waɗannan Allah na fushi da hushinsu ka taɓa su sahabban manzan da sama ka taɓa su duk wanda ka gan shi bawan Allah ne to ka bi shi a hankali in ba ka nemi cewa ya maka addu'a ba to kakka masa sharri in wannan su ne an gaza sai a ce ku taya ma addu'a ku yi mun addu'a in ka ga irin waɗannan sai ka kawo ɗanka ka ce don Allah ka maɗana addu'a Allah ya ya zama mahaddacin Qur'ani ya zama mutumin kirki ya zama bawan Allah ba wai ka koma kana musu sharri ba daga shi ne wannan to Allah na hushi da hushinsu kama kawanan nabi sama da adi bakri ta ji wannan akwai darasi mai girma a cikin wannan kisa kamar yadda wata rana manzo Allah sama ya ce ma sayyidina Abubakar ku kalli ba girman sayyidina Abubakar ba ku kalli girman sayyidina Abubakar da falalolin da sayyidina Abubakar yake da su manzon ya ce duk wanda ya ma musulunci hidima da dukiyarsa to mun biya shi amma ban banda sunna abubakar sannan manzon Allah sama ya ce wata rana ya ce ma sayyidina ali ya ce ha hazani bi manzilati sam'i iwal basari inda wala tukhbirhuma ya ce kaga abubakar kaga umar su ne jina da gani ya ce amma ka faɗa musu hadisan falalar sai abbakar ba su da iyaka amma bari ku ji abin da zai faru kama kalan nabi sama da abi fi ta'ifa ce kamar yadda wata rana ma'aiki sallallahu alaihi sama ya faɗi a game da sayyidina abubakar fi ta'ifatin saboda wasu jama'a na sahabbai fihim suhaibun wa bilalun a cikinsu akwai suhaib ibn sinan abu suhai bawan allah mutum ne mai dukiya asalinsu ba ɗan makka ba ne ne ya zo makka ya zauna ya nemi kuɗi allah ba shi dukiya mai yawa ya musulunta lokacin da manzo Allah su sama ya zo ya musulunta yana cin waɗanda suka musulunta da farko-farko yana takaita azabtar da shi saboda dai suna ganin bako ne da mai zuciya ne ranar da ya zo zai yi hijira ya suka tara hanya mushrikan maka suka tara hanya suka ce wannan kudin ba a garin ku ka zo da su ba ba da garin ku ka zo da su ba so da ka zaɓi ɗaya in ka zaɓi ka je ka bi shi can ku je ku rayuwa talauci shi muhammadu to ku tafi can idan ko ka ce ba za ka bi shi ba to ka zo na karke dukiyarka amma in ka ce za ka bi shi ko sisi ba za ka ɗauka ba su haibu ko sisi bai ɗauka bai ba annabi saboda ya tafi madina suka kwace mashi dukiyarsa to suhaib kenan sannan sai bilal shi ma bilalu ba balarabe ba ne bilal irin mu ne in kana kallon mutanen ethiopia irikiriya da wani yanki na yemen za a gansu sun yi kama da mu za kaman fulanin fulaninmu waɗanda ba su da fairin haka to haka suke to haka bilal yake kaga kaga kaga a wajen balarabe da yake da da yake da kyama har yanzu larabe yana da wannan kyamar in kai ba kafa in kai ba fani bane to sai su zo sai su har sai su rike maka haka dan shashfa kawai su gani menene ka shafa wani abu ne ka zama kala haka haka suke yi sai a can da me yasa me yasa suka ki antara antara tubni ga gashi yana da sifar da suke nema ta jarumtaka amma saboda shi baƙi ne sai suka ƙi shi yana son wata 'yar babbansa ana ce mata abla babanta ya ƙi shi saboda wai shi baƙi ne kuma ɗan uwan shi shi ya gaji baƙin ne daga uwar shi to bilal baƙi ne so daga wata rana wata rana maza sama ya ce masu yana abubakar la'allaka ka gababta Mazan sama ya ce masai na abubakar ina ganin kamar ka ta fi waɗancan bayan allan bilalu da suhaib da wasu la in hun aghdabtahum a aghdabta rabbak ka sani in ka bata musu rai to Allah ka bata marai mazan manzon ya ce masai na abubakar ka san musulunci nan ba na wasa bane ne ce waɗannan bayan annan da kake ganin su su haibu su bilalu da makamantansu to in ka ɓata musu rai to Allah baka tsokana ya faɗan ma babban sahabinsa wanda ya fi kusa da shi a cikin sahabbai sayyiduna abubakar radiyallahu anhu amma manzo sai ya ce masa la'allaka aghdabta ina ganin kamar fa ka bata musu rai fa waɗannan bayan Allah la in kunta kasa a aghdabta rabbak ka sani in ka fusata su to Allah ka fusata fa qala lahum sayyiduna abubakar sai ya tashi ya tafi wajen waɗannan mutanen sai ya ce ya ikhwati hal aghdabtukum shi ya ku yan uwana na bata muku rai qalu la suka ce wallahi baka bata mana rai ba yaghfiru Allahu laka ya Aba Bakr Allah ya maka aikin gafara ya Abu Bakr baka bata mana rai ba ku ji ba maganar da manzon sai faɗa masa yace ina ganin fa ka bata musu kai da maganar da ka musu za ku ji maganar da ya musu za ku ji me ya fara Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan gidu na abubakar neman yadda Allah yake saboda haka bai ga ta zama ba sai tsaye da ya ji abin da mansa mai faɗi sai hankalin shi ya tashi ya tafi wajen su ya ce ya ikhwaci la'alli ya ku ce ba ta muku rai ko ce la yaghfiru Allah laka ya Aba Bakr ce ba ta mana rai ba Allah maka aikin gafara wa kana qad marra bihim to ga abin da ya faru wa kana qad marra bihim Abu Sufyan ibn Harb a lokacin abin da ya faru shine abu sufiyan ibn har baban na muawiya a lokacin bai musulunta ba shine ya zo wucewa wajen sibilal sibilan suna zaune da su suhaid da makamantansu kalu sai suka ce ma akhadat siyufu min aduwillahi ma akhadha kace har yanzu ta kubban Allah ba su sha jinin makiyan Allah ba suka faɗi maganar dangan abu sufiyan ya ji ya ji haushi eh. to da suka suka faɗan ma abu sufiyan haka shi kuma kafiri ne a lokacin to sai sai na abubakar ya ji su faƙala lahum abubakar sai sayyiduna abubakar sai ya ce musu a taquluna hadha li sayyid quraish yanzu shugaban quraish kuke faɗa ma wannan magana shi sayyidina abubakar ya kalli girmansa. wa zakara Abu Bakr zalika lin Nabi sama sai sayyidina Abu Bakr ya tashi sai je ma faɗa ma Annabi Ya yace ga abin da ya faru Abu Sufyan ya zo wucewa su Bilal da Sahibu da makamantansu sai suka ganshi sai suka ce wallahi har yanzu je ta kubban Allah ba su sha jinin makiyin Allah ba sai له ما ya ce kai ka kai ka kai ka kai كي musu wannan الرجل ina ganin kamar ka bata musu rai to duk in ka bata musu rai to Allah ka bata mu rai li'anna ulaika inma qalu zalika ghadaban lillah ai su sun faɗi wannan magana ne saboda fushi da suke yi a makofin Allah li kamali ma indahum min almuwalat lillah wa rasulih saboda cikin da suke ma Allah da manzansa shi yasa suka faɗi haka to duka a matsayin ka ne imani ba za ka kaskanta da musulmi dan uwanka ba ka dauka kafir cikin imani ce ka zama ba za ka kaskantar da musulmi dan uwanka ba dan kafin ya ɗaukaka shi yasa daga cikin alamomi na munafirci kaga musulmi ya zama duk abin da ya shafi kafirai sai ya katsalanta ya taso ya yi kaman wani zaki amma abin da ya shafi musulmi sai a je shi ya lakwam in an taba kafirai sai hankalin shi sai ya fito saboda yana neman su yadda da shi kai sai an yi kaza kai sai an musu adalci amma aka taba yan uwan shi musulmi to ba za ka ji ya ce komai ba alama ce ta munafurci ya kamata kai kushi ga yan uwanka musulmai idan an cutar da su amma ko ba a ce a zalunci waɗanda ba musulmai ba a ce a zalunce su ba musulunci bai ji a zalunci kowa ba wal mu'adati li a'da'illahi wa rasuli saboda kuma cikar kiyayyar da suke ma makiyan Allah da makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح شي يسا من sama ya faɗi a cikin hadisi ingantacce fi ma yawi an rabbihi azza wa jal a cikin abin da yake waitowa daga ubangijinsa mabuwayi da ɗaukaka la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu hadithul waliyyi kenan bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci da ni bin nawafil da na filfili hatta uhibbahu haske in so shi idan kana son ka samu kusanci wajen Allah to ka rike na filfili yanzu wani musulmin da an ka tambaye shi kace rabanka da azumi tun yaushe wanda zai ce maka wallahi tun ramadan ramadan din ma ana bi na biyar saboda ulfa ta tashi kuma har yanzu ban samu damar ramawa ba kainan nawafil ya asu alal kalli idan ba za ka yi kowace nafilar ba ina wani nafilfilin da aka bari a ba ina sittu shawwal kayi kayi azumin arafat kayi azumin tasuwa'u da ashura'u in kuma matsayinka ya kai kana azumin litinin da alhamis salloli wata sallan nafila kake yi yanzu a tara ka a talfajirin nan wani musulmi bai yi ba ka a talfajir to ya saba kullum sai dai ya hau feda ya sa'a da ƙyar ya samu ruku'u a raka'a ta biyu kullum da asuba ba shi bane hawan feda ba zai iya tashi ba kuma tashi da daddaren nan mutum ya sallan nan tarbiyya ce mutum yake makansa na sha faɗa mana alimamu imam Sufyan ibn Sa'id mai Thawri yana cewa عالجت مشكلة قيام الليل 20 سنة واستمتعت به بقية عمري ita shekara ashirin ne ina makaina tarbiyya ya zan ga na iya sallar dare ya ce da na iya kuma yanzu da shi ina jin daɗinsa in ban yi wata in yi zazzabi kuma yanzu mu wata mutane wanda zaune a kowane ya kama bukatar kiyamun laili wanda ya kama san mu da Allah ya yi nisa abubuwan fitinu ga sanan kala-kala to kiyamun laili na ɗaya ga cin abin da ke hana fitinu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tashi da daddare kamar da Imam Bukhari ya ruwaito ya tashi ya ce manzo sai ya subhanallah sai tsarki ya tabbatar ma Allah ma za ku ti hal yau min al khaza'in shi aka buɗe yau na kofofin nan na taskoki ma za unzila al yawma min al fitani yau fitinu guda nawa kuma Allah ya kaddara za su afku yace aiqizu صواحب الحجرات ko sahibatin الحجرات ce ku tashi mata da suke cikin gida su tashi su sallah su tashi su kiyamun laili kiyamun na cikin maganin musiba in kuna kiyamun laili din musibar da za ta faru a duniyar nan da ku tunu da izinin Allah Allah zai kare zai kare ka kaga shine wannan sannan ga fitina ta kiba da muke fama da ita fitina ta koshi zai yanzu da wuya mutum ya je asibiti ba a ce ai jinin shi ya hau ba saboda sai wanda sai ka gan shi kere kere ana zuwa sai ce yana da cholesterol ko mu rike kiyamun layi tunda ne motsa jiki yana mana wuya to kaga na filfili in ba ka yi kiyamun layi ba ka kare a sunan da a sunan ba salloli guda goma sha biyu a rana biyu kafin kai asuba kai biyu kafin azahar hudu in an yi azahar kai biyu kafin la'asar ai biyu takwas bayan magariba kai biyu goma bayan isha'i kai biyu goma sha biyu goma sha biyu alal aƙalli waɗannan sannan ga talatin duha sallan walha wani wani ɗalibi na taɓa tabbashi ɗalibin ilimi ne ba na ce ka taɓa sallar walwala ya kai shekara ashirin da wani abu ya ce wallahi bai taɓa yi mutum da yake a duniya amma dai ran nan na sake tambaye shi ya ce ai malam can da ne eh, yanzu yana yi kaga alhamdulillah an samu ci gaba hmm? fa idza ahbabtuhu Allah ya ce idan na so shi saboda na filfilin da yake kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi Allah ya ce sai in zama ni nake kula da jinsa wanda yake ji da shi ba zai ji komai ba sai alheri in ka kunnan ka kullum sai dai ya karkata ya ji sharri to kana da damuwa kullun ka sai dai ya ji kiɗa dim dim dim na indiya ko na hausa ko na waye ko na waye ma kiɗa ko na mandiri ai ba wanda ya ce ma na mandiri sharri ya kiɗan shata da na mandiri shata ba je ce addini yake ba amma babban sharri shine ka ce kiɗa kuma Allah kake bauta mawa da shi ga ƙarya bala'i biyu zinubi kuma ka ce ibada ne ba wani malamin musulunci ya Allah ƙwara ɗaya yake bale ne wannan da ya taɓa halatta kiɗa sai ibn hajjin al zahir tun malaman musulunci sun tafi akan cewa kida haramun to da kana saurara a rediyo na dole to wannan kasa sani in fm suna sa maka ka ce kuma dole sai ka saurare su kai ka sani in kana saurara a waya ka kai ka sani amma mafi sharri shine ka ce addini wallahi shine yafi sharri idan dama kana yi ka san sabo da sauraren kiɗa ka kalle shi zaka ga ya san sabon Allah yake in lalacewa shi bata kai ba idan ya ga wanda yake jin kunya sai kashi yanzu duk yara da suke sauraron kiɗa a wayoyinsu suna haɗuwa da wani bawan da wani mutumin kirki da suke masa kyakkyawan zato sai ga sun kashi haka sun yadda zunubi suke yi amma wanda zai ce addini yake wai lada zai samu yanzu yadda za ka yi sallar nafila ka samu lada haka idan wani ya ɗau bandiri babban babban babban yana bugawa wai lada yake sama kaga wannan shi bala'i na ƙarshe ya fi ما ضر دين محمد ودنا عليه ومن له إملاك تولي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه الله فأتى الغناء فقد قد والله ما رقصوا لأجل الله شف ومزمار ونغمة فاجر فمتى رأيت عبادة بملاك يا سيأتي موتا أدل حتى تلك الله قال بائي sannan wa basarahu alladhi yubsiru bihi sannan in zama ni ne ganin sa ni nake juya ganin sa ba zai ga komai ba sai alheri idan ka ji a waya ka sai dai ka kalli shiriri ta ka kalli hotunan mata ka kalli batsa ka kalli tsaraici to ka tuhumi imanin ka ai ta waya kasuwa ce kasuwa ce kasuwa ce wani wajen ka je ka ga ana sai da kaza wani waje ka ga har giya wani wajen to sai aka ce ka je wajen giya ka sai giya wannan wannan wayar ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya mana mu sada zumunta da ita mu mu yada addinin Allah da ita a cikin sauki ana ɗakin ka sai kai aikin da aikin da wani malami bai yi ba ina faɗa muku wannan da ɗakin ka za ka yi aikin da wani malami bai yi ba yanzu misali malamin da yake zauren shi sai wanda ya ga dama ya zo wajen shi ya buɗe littafi yi eh, malaman zaure mana sai wanda ya ga dama yake zuwa wajen ko to yanzu waya nan sai ka zo ne kuke cin shi facebook ko ko kai tweeting kai ka dau twitter ko ka samu youtube ko kuma ta whatsapp sai ka yada wani instagram da waya ga sunan nan kala kala ma a sai kai wata da'awa sai kowane ya karanta a shi dama wannan abun matsala ne a rayuwarsa sai kawai samu hali ya samu ya samu warwarewar matsalar shi fatoyin malamai ga sunan da yawa da hausa da turancin ingilishi da faransanci da larabci duka sai wanda ka zaba duk ya yararrika ga sunan sai ka yada wannan mutanen da za su shirya Allah kuɗe sun yi su kaga to amma sai ka juya ga ya shiga cikin mai ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواق جهنم يسلونها فبئس القرار لقد م ت ع ن ا الله تزم كافر الشيبا تكبجر من ن الله يموت سك حلت تامت متى ت ع ن دار البواق جدا هلك هذا كل شيء تقويا حلت تامت متى ت ع ن ا ان تشغل وتسلب waye da hullaki ya fi biha sannan kuma Allah sai ya zama shi ne yake juya hannun shi ba zai taɓa wani abu ba sai abin da Allah yake so a taɓa, taba wa rijla hullati yamshi biha kuma sannan sai Allah ya zama shi yake kula da ƙafarsa wacce yake tafiya da ita ba zai tattaki ya je wani waje ba sai inda Allah yake so a je fa bi yasma'u Allah ce da ni yake ji ni ne nake kula da jinsa wa bi yubsiru da ni yake gani ni nake kula da ganinsa wa bi yabtishu sannan ni ne nake kula da tabawarsa da hannun shi wa bi shi. sannan ni nake kula da kafarsa wala in sa'alani la utiyannahu in wannan bawo duk lokacin da ya daga hannu ya ce Allah ba ni sai Allah ya bashi amma badawar Allah kala uku ce kada wata rana kai addu'a take ko baka cikin nan manzon salama a hadisin al-Imam Tirmidhi yace ɗayan abu uku Allah yake mabawa idan ya roke shi ko dai Allah ya baka abin da ka roƙa ka ce Allah ban mota sai baka mota saboda ya tabbatar da kai bawan Allah ne kuma motar nan an baka za ta zama alkhairi a gare ka na biyu ka roƙe shi ka ce Allah ban mota da ya kaddara maka akwai wani bala'i da zai faru da kai sai ya kawo maka da wannan bala'in sakamakon wancan addu'ar da kai ta aroki mota amma ba za ka ga mota ba na uku <clears throat> shine ka roƙi Allah ka ce Allah ban mota sai Allah ya aje maka sai ka je aljanna ka shiga mota aljanna ɗayan uku to wanne ne asara to daga babu asara a roƙon Allah sannan kuma daga cikin fa'idojin addu'a ibada kai kana da lada wato mu yan gata ne wala in ista'adani la u'idan lahu sannan idan ya roƙe ni in tsare shi zan tsare shi wa ma taraddatu an shay'in Allah ya ce ban taba kai kowa in yi wani abu ko ka in yi ba ana fa'iluhu wanda da zan yi shi abdi nafsi abdi almu'min fiye da yadda yake kaiwa da komowa wajen karɓar ran bawa na Da ikrahul mauta bawa na bai san mutuwa wa ana akrahu musa'atahu ni ko ba na son bata mashi rai amma wala budda lahu minhu amma dole kuma ya mutu saboda kaga ashe mutuwa a wajen bawa alkhairi tunda Allah ya zaban mushi mutuwa mutuwa alkhairi ce ba ka santa amma kuma alkhairi domin akwai abubuwa da yawa da ba za ka same su ba sai a ka mutu yanzu aljanna nan duk da nake mafarkinta nake ganin ta ita a duniya babu ta babu ita la na'ima yabqa fi duniya ba ni'imar da za ta tawama a duniya to wannan shine bambancin duniya da lahira na'imud duniya za'il wa na'imul akhirati muqim nema duniya duk yadda kake ciki to za ta kare in ƙuruciya ce za ta tafi ka zama tsoho <laughs> idan nema dukiya ce ko dukiya ta tafi ta baka ko ka tafi ka bata ɗayan biyu ne ko ka tafi ka bata ko ta tafi ta baka in nemar 'ya'ya ne Allah na iya amshe su kuma za ka iya kai Allah ya amshe ya kai ya baka a cikinsu sun wata ni'ima da ka sani a duniyar ba ta da tabbas to kaga ba za a samu ni'ima madawwamiya ba sai a ne sai aljanna Allah mu da saki ya bamu Allah ya taimake mu wannan sakamakon bayin Allah da suke son Allah kuma Allah yake son suke Allah ya sa mu zama a cikin su Allah ya taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh